kuma shi an kusa shan ruwa na san wayan nan kwalawan ba wani ba ma abin buɗe baki za su yi ba ba wanda ya kama da komai in dai wannan ne za ku wago abinci ba sai dai sun ku mutu ba a gwara sai su zuba karnukansu kai su waye mugayen da ubanku a labai yiro wasu karnukan muke masu cin siya ne rufe mu baki mara kunya in iska kun dauka ban ji duk abin da kuke faɗa ba duk sai na yi maganin ku ɗaya bayan ɗaya wallahi sorry sir wai ba cikin ku wai ba a cikin ku gashi nan wata tawo wata mata ta zuwa ne Allah boy ko ko yake ake magana aka ake magana kan shi ban sani ba shege za ka nuna ma aiki na ne idan ba za ka fito ba shi ke shiga nan nan shi kaga bakin sai na gawon shantu don ɗan magunan kuna yin tuka ɗan wuri <laughs> kai watakila ba eh baban badari ne zo belin shi ba mamaki watakila nake ga kai in ya ƙwarso dan ya dai idan ba kasa ba ce ta neman sa. ko mu karya azumin ne kawai ha Allah ke ne ban karya azumin ba Allah ya ba zan karya ba <laughs> to wasa da ke mu amma dai mu bude abincin ka a kira sallah fara jin kamshin shi ana kiran sallah sai mu kai mata luma

Ahmad wace jarabar aka shigo mana don Allah. Me gida? Kamar bargono nake gani. Ah, bargono ne mana. Ba na gaya miki na samo sana'ar da zan zama dangote ba. Me gida? Amma kuma da barkona? <laughs> Au, dariya ma abin ya baki kenan. Kin raina barkonan ne? Ki duba ma ki gani. yanzu nan misali kwano ɗaya in kika ɗauki tiya ɗaya ki auna da kwakwalwa ki ga tiya ɗaya nawa ne kuɗin ta sai ki zo kuma ki duba ki gani buhu guda nawa ne tiya nawa ce za ta yi buhu kuma fa haka ne mai gida amma ina ka samu maƙudan kuɗi haka <laughs> gida hajiya daga kai mata maganin nan gaya miki ta karkace ta ringa kandamo kuɗi bar ki gani lallai mai gida magana kai na neman zama gaskiya kuɗi sababbi karkara ka amma kuma me za ka yi da barkonon mai gida eh? me za ka a ringa yi mana ni kuma yanzu nan in na huta sai in fita in nemo kwalaben fiya ya dora ringa biyu na sai ruwa maganin ciwon ido mai gida da gaske eh a ƙwarai kuwa amma ai sana'a ta samu amma mai gida amma me dan Allah dan Allah ki ce Allah in Allah ya bada sa'a ki ce amin kar ki je ki min shagen bakin nan naki wala ban ce amin ba bayan ka ce idan kai kuɗi sai ka auri matan birni guda uku

ku na fuskanci kwana biyu kwata-kwata waɗannan yan uwan naku ku damu da su ba za ku zo ku biye su ba ko dai ba san su ne ha yalla kai ana son su mana kai wa ya gama cewa yaro yana magana ba an zo nan wajen easy sa dama yanzu ma belin din su muka zo to beli kuka zo to da nawa kuka zo dubu goma sha shida to sai malam sun ci dubu goma sha shida sai dai kuma ke waye gaya muke wai mace ma tana zuwa ta yi beli yalla bai dama ba ita bace ba ni ne na zo yin belin kai waye gaya maka yaro karami kamar ka yana belin mutum asir a ba kai ba eh, abin da za a yi yanzu kina ji wannan kudin za mu yi amfani da su wajen siyan magungunan wa shi wannan wanda aka kaɗe saboda dama an tara bil sosai kuma ku zo kun kawo ko kobo ba saboda haka ku je ku ƙara nemo kuɗi sosai in ya so sai ki taho da wani babba wanda za a bashi dama beli ba irin waɗannan yaran ba Allah bai dan Allah ka taimaka wannan kuɗin ma da ƙyar muka samu su wallahi to in haka ne kenan ku damu da su ba sai a bari idan kuka samo kuɗin sai ku zo sai a yi belin nasu ko mu ba mu matsu ba na gama da kofa me kuke jira eh dan Allah illa bai ko zaka taimaka ka fito mana da su mu gan su awwa ai mana alfarma mu gan su sa eh fito mu da yara okay Yeah, yeah, yeah. ya na na na kwanda kai ka san gayan nan matsohaci ne yan sanda yake tsoro yana waje a laɓe alau ya kuma manta ne aminu wallahi ba manta maka da kai ba yanzu ma da kyar muka samu dubu goma sha shidan da za mu bi ɗinka sun karɓa sun ce wai kuɗin magani ne ke me yake cewa a Allah bai tana gaya min halin da baba ta ta shiga ne ga wani abu take cewa kai amma wallahi mutanen nan yan haramun. wai a ce dubu goma sha shida dubu goma sha shida shi ne kudin magani sai ka ce kisa maka aiko ai ko kuɗin diya ma iyakan abin da za shi shida ke kai lokaci yayi ya kamata ku koma ai sun gan ku kun gan su eh, koma koma

na gaya miki ki bude na rantsa yau jikinki sai ya gaya miki na rantsa jikinki yau sai ya gaya miki ki bude mara mutunci idan kin isa ki bude ki faɗa duk abin da yake so a gabana

haka za mu yi ta zama cikin wajen nan ne ana azumi mutanen nan na rera mana hankali ai ka gwari kawai don ba ɗau wasa ba yanzu yanzu nan zan ɓalla ƙofar nan wucewar har banza na san maganin su. za ka ga abin da zai faru kai wannan buro wanda ke mana wannan iska ne eh wannan iskanci ne ya muna aiki da ka zo ka cika mana kunni Allah bai sallah zai wace sallah ai riga an sallah an yi an yi eh, da ne da hadda garban ma isha duk za mu hada ya kuka tuna da ubangiji a lokacin da kuka iyayen ku sun yi watsi da ku sun bar ku anan yanzu ubangiji ya faɗo muku za ku fara sallah ko labarai ramadan ne ok ramadan eh kwarai ramadan ne ramadan ne to shikenan kai tun da kai kanewa zan bude ku yanzu ɗaya bayan ɗaya za ku ringa zuwa kuna yi kuna dawo amma ku sani wallahi tallahi duk wanda da kai yanzu ya fara sallah ya tsaya da ita sai na tattaka shi a cikin wajen nan kuma kai za ka fara fita wani ba kai ba shi da ya nema shi zan fara gode wa ya fita idan ya yi dawo in ya so daga baya kai ma a gode maka Yeah. hello baby ina sanar da ke haba kake damu mana da Allah da annabi mena damuwa na gaya miki idan aka ba mu gobe za su yi mana albashi suna mana albashi zan ganki eh za su yi gobe wallahi na miki alƙawari kake damu mana aha ni ko ba na so ki fushi baby na hmm? ayya yau to to to to to yayi in Allah ya da gobe wallahi ina jin alat zaki ta alat eh yawwa sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Ina wa Ina ne ina ne Yanzu masu sai da maganin gaske in suka ganka ai kama ka lasi sama. Yanzu ƙoga komai ne ya kaka abin da za ka kamun na ƙasu. Komai kamu kamu kamu kamu. Su garin nan ba abin da suka sani sai kamu ya ka ce lalle. To wannan jakar da kika ɗauka na kika kaita. Gidan mu zan tafi. yanzu na arziki sannan zaki zaki zaki fara fara gima mani. kai kullum idan kai kuɗi idan kai dukiya kike na baka tunani idan Allah ya kaddara ni na riga ka yin kuɗin ka ci ka sha ka yi taiba ka mace kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba yanzu mi ya rage ka zaɓa in ba zikiri da hailala ba Cool.